Eh? a ciki ne ku subhanallah a ah, kai ba sai an min ba tunda ana magana ne wanda duk ibar Allah zai samu takurwan rayuwar duniya ko zai samu takuruwan rayuwan kabari sannan zahiran gaba daya inda aka ce maganin ta tsako cewar duk mutumin da yake neman ikama wani Allah zai azabto a wurin neman shigo zai azabto in ya same shi kuma zai azabto in ya rabu da shi wannan shi ne za a ce na duk anan duniya kenan a duniya duk wanda ya tufa duniya yana neman ta to zai azabtu akan neman ta kuma in ya same ta shi ma zai zama azaba a gare shi sannan in ya rabu da ita ko ta rabu da shi shi ma zai zama azaba a gare shi eh, eh azaba ce inda wanda ba ta kace duk wanda ya kama wani Allah ya halaka to menene ya kama wani Allah da yake so ya cin to kaga ai azaba sai gaba daya wajen neman abun azaba idan aka samu azaba idan aka rasa azifa ka ɗauki siyasa ko ka sa shi a matsayin nizan ya fi mutuwa fili duk mai neman yanzu kujera ta shugaban ƙasa ko ta jana ko ta lokacin gama yana cikin azaba don ya fi mutuwa fili ina cikin wahima sannan ran da aka mika masa kujerar nan ya kori kowanne kare ya dadin wannan mushin nan ma a ce go ranar da zai sauka ko ya mutu ita ma azaba ce tunda yanzu nan wa'inda suke kai suna sauka daga kai za ga mutum ya zama ba komai ba abun da yi wa amma fil barzakhi to amma wanda ya kama wani Allah a lahira a kabari fa azabun yuqarinuhu alamul firaqi alladhi la yarju awtahu to kam wata azaba ce fa azabun yuqarinuhu alamul firaqi anan alamul firaqi yuqarinuhu raɗaɗin rabuwa da abun na liƙe da shi yana tafiya tare da wannan azabar tunda raɗaɗin rabuwa da wannan abun din ka duba rubutu zai ba ɗakin shi dubi ɗakin ka ta gyara ta wanke ta goge har da turare ka fesa gane wuta ta kunna sun zai rabu da ɗakin alamul firar yuqarinu alamul firar alladhi la yarju awdahu wanda baya faran zai dawo hmm ban ji ba eh in ka rabu da abu baka fa yanzu misalin ai ina ma a tudun wajen yanzu kana angon mazu ko angon mazu wannan ta fi yanzu me kuke kiran can tsallake in an zala ka ɗara min nan sabuwar anguwa ku a yanzu lami lafiya za ka tashi daga nan ka koma sabuwar anguwa ake da yan bukka ka cikin anguwan ma'azu ba kila ta matsayi ka samu wani mai ɗan faɗi ka tashi daga anguwan ma'azu ka tsallaka can da rayuwar can tsallake da rayuwar nan wane fi hmm? na nan tsallake to idan ka rabu da wurin zaman ka na nan sai ka ji zafin rabuwa da nan wurin eh ka duba fannan da nan abokan ka nan zan fane ka kan ba za ka baka fane su to yaya in ka fita daga wannan duniya ka koma magabarta nan babu alamu da rabuwa da gidanka su wanda ka bari a gidan su karan kansu na jin alamu rabuwa da kai ka fi su alamu ka dan gani kafa gane ma ko to kaga yanzu misali a kafari kana zuwa za ka ji zafin ainihin wani zafi alamun jiraki yana haɗe da akwai azaba tana haɗe da raɗaɗin rabuwa da wurin yanzu wanda ya mutu shi yi. da gari da musamman gashi duniya ne aka tufa a gaba yau da Allah mutum ya tufa a gaba to zai yi murna ya dawo gidan ne an ce kwaton kwatin wanda ya kama Allah in yi tafi lahira kamar mutumin da ya dogon tafiya ya dawo to kai ba ɗan kasuwa ne ba ballan sana ni yanzu ma inda zai makala makala ba amma ba je tsakanin yana zai gani da kai wannan tsakanin mu ne zai da kai ba ruwan kowa amma da a ce maka wannan masu zuwa kanan nan da masu zuwa dubai ɗin nan yaya in ka gama sai da gwal ɗinka ka haɗo kuɗin ka za ka dawo gidan ai ba ka ganin komai da ɗakin ba wannan zai ka hau jirgi nan ko yi bala'i a nan ku hau ka a nan ku hau Allah Allah ce ka ranka ka zama cikin ɗakin ka to haka kwatan kwatin bawan Allah in ya mutu hmm? Allah kamar shi mu bayan Allah sai maganan ya fito amma an ba gaskiya ba mutum rabuwa da inda wurin da kake da aminci an rabu da kai a cikin kalin kila wanda aka taba kamawa a gida za a tafi da shi gidan yari an yi abuja da shi wai ko ya ake ji tun da zai ma damu da duk wanda aka kama yana fare da dawo ko da kila an ce an kama shi cikin yan fashi karshen ta yana ga zai shiga na hadde ina hannun hukuma to yana sa zai zai dawo domin wanda ya kashe hannun hukuma ya fi ne tsuwa da wanda ya kashe hannun barayi hmm? amma wanda ya kashe hannun hukuma kawai yanzu lauyoyi ne ake magana wanda za a tura wanda sam ɗin ne zai je ya sani yanzu na an yi haka an yi haka za a bincika yana nan bai mutu ba ce bai mutu ba ce to zai fita amma a hannun can ba sani to kaga alamar firaki ka bar shauran tuwonka ka bar menene ɗinka ka tafi can kuma ga shi can ɗin da ba abin da ke kan da mutum ya kai ya yaya alamu hmm? hidiman mutum kaf ya yi ta ne a nan duniya yanzu ya tashi ya bar inda abin da ya ajiye kaga alamul firaki ma jama'a magana ya fita to sun ɗazu ma a bashi ya ko fa azabun ko akwai wata azaba ƙari wa hadal azabu ko yana hada alamul firaqi raɗaɗin rabuwa na haɗe da wannan azaban ga azabar ga kuma azabar rabuwa bugu da ƙari wanda wannan na din Layar la yarju ba baya tsarin dawowa wanda duk ishafa ishafa ya riga ya mutu ya cire da zai dawo sai ma ka cire da za ka fashe garin shi fihi alam ko kuma ga shi ba kula ban arziki ba wa alamu fawati ma fataku minan na'imi al'azimi azimi bistigalihi bi dibbihi ga raɗaɗin abunda da ya rafa a alamu fauka wasa ma fatahu kukushe abin da ya kubuce maka minan na'imil azimi bishi galihi da diddihi kaga mutum zai yi kai kaga da na yi kaza na da kaza da na yi kaza ka tuna da a ce kullum kana karanta me take da suna ah, tabarakan lalai da yadda ne kaga da ina karanta ta a hanya mutum zai je lahira ina ce kaga da ina karanta ta yanzu masu tambayoyi na za su ce ni tunda ba an ci ana karanta aka samu sauƙin tambaya ba da ka karanta yau ni dai tsaka da Allah ba karanta ba eh ban karanta ba ban karanta ba ta ce da a ce eh, yau din nan da na mutu nan da cikin abun nan ban faran zan samu wannan tsayawanka ban ce wanda ya mutu yana karantawa a daren can ban karanta ba da alamu abin da wata zai ga mutum ya yi asarar harkar ga bakin suke a kan ba ga musifan abin da ka rabu da shi da kuma asarar can inda za ka je ka rasa wancan na can tun da mutum yana nan ta duniya shine alam wa alam mu fawati rasa kukucewa ma fatahu minan minan na'imil azimi saboda mishte galihi bididdihi ya sagaru da kishiyarsa rayuwa gaba ɗaya bai wa ta tanadi ba yana nan wurin siyasar sauri kaza wurin kulle kullen sauri kaza wurin hayaniyarsa kaza wurin kallo wurin menene wurin sarkalla wurin sarke-sarke yana ta kaga nan ma wani alamun jadidu kama alamu yimkin na kula isinani bal fawqa nani ko in shi na na jama'u ba zai kone tunani amma dai azabun والذي لا يرجو عوده يمكن أن تركه واحد وعلم وعلم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده في الدنيا رأيتم يمكن أن نقول ماني والثالث وعلم الحجاب عن الله ni na sa da zungu sannan zai sha maki don wannan mai sabon Allah yana zuwa ba Allah ba zai ga Allah ba Allah ya kange zai samu hijabi daga ganin Allah kai muna manta inda za mu je ba zan jefe ko da cewa na ba amma ba don rage gaskiya ni dai ina da matsala wallahi ko taimace ne ku sami addu'ai ya tsare ne hanyoyin da zan dinga tunawa da aikin nan da ke kwanci a gabana a can lahira ba na nan duniya ba duk da nan duniya ake shirya ta mutum fa na zuwa in dai duniya ike hidima Allah zai sa hijabi gare shi an sha makance shi Allah ba ma zai sa ba kama kanta ka je wajen Allah ka ce masa kaza ba ya riga ya yi fushi da mutum saboda ya kama wani Allah a duniya ya tsaya a duniya a rayuwar ta kawai yake zan kai kadi hmm. ba zai iya kasa oh eh saboda ne fa asahum anfusahum ba shine wancan ayan ba eh, me yake menene ma abu sai kashe da ke kafin sa kafin fa asahum anfusahum nasullah yawa shike nasullah fa ah, nasullah fa nasiyahum shi ma zai ba mu abin da muke nema idan mutum ya bar al'awa amma dai wannan fa an fahu mu an fusa wala ta kunu yawwa wala ta kunu kallazina nasallaha fa an fahu an fusa ku daga ka kamu ko ne suka ba Allah Allah sa hakkan su masu kamanta da kansu to dai akan Allah ya fasha maki ga alamu kuma fabo wa alamu la hasarati ga wani rasadi na bakin ciki alati ta faɗa wal akbada wal hammu wal gammu wal hazanu ta amalu fi nafosihi nazira ma ya amalu hawamu wadda dano fi abadanihi sannan ga bakin ciki bakin cikin mutum ya rasa hasara Ya ce ya hasara ta hukuk jini a waya tola buka'ihim yawmal qiyamati to wannan an ke ba na barzaku ne ba wannan na barzaku ne tukuna shi wancan yana magana maganar hasaran alkiyama allati tatatawal akbar da wani bakin cikin wanda bakin cikin ta kai hanta ta tsatsage kafin hanta ta tsage ina ga mutum da wani rayu da gidan an ce an karfa daddare ko o ya samu an ta tana gutsarewa tana gutsarewa ina ganin kam sai dai miliyoyi ko amma za ta kuɗi akbar falhammu walgammu hammu dai wanzan shi mai shi abin da yake zuwa gammu abin da ake ciki hazanu abin da an rafa shi ta'amalu suna ta aiki kasarar da yi halin da yake ciki nan gaba abin da zai auku tun da ana barzaku ne daga hissar ai sun haɗu bakin cikin duniya an rasa ta yanzu bakin cikin ana cikin wahala kuma nan gaba ga inda za a shiga amalo fi nufusihim suna aiki a cikin zukatansu nazira ma ya amalul hawa kamar yadda fari ke aikatawa wadda da ni da tsufa fi abada da shi kana buɗa kabar zaga kanke sai suna hawa mu zaga wani katon bozozo katta kattan bozozai a ciki wanda kafin ka je lahira irin yan ƙananan bozozan nan kana fatsai kana sallah sai ga ina neman wai zai shiga ƙarƙashin hankali kana jiya sa ina da ke kai tun ba mutu ba wa'azi ne a yi wanda inda za ka jiya kafa ka gurga sa sai ka fafa shi ka huta sai dan ka fafa shi yau na gobe ba ma ne aka bada ana wuta wurin kai kuma sai dai ka tambaye shi daga baya muna magana wannan abada ne hasara ka koma can kana nazari tsakaninmu da kan kilomita biyu kenan baka ji wannan na misali na na bayar na bururu nan ba ko a na baka ji shi ba ka zuciya kare shi fi abadanihim bal amaluha aikinta fin nufosi da'imun shi wancan bakin ciki da gammu da hazanu yana aiki a cikin mutum wanda wannan buzuzu da ƙwarin ƙasa da tsotsotsi da lokaci ne aiki ko wata ɗaya ƙarshen ta in da ka za ga wasu tsotsotsin da sun mutu wata buzuzu kuma ko ya yi abin nan kina shi kuma buzuzu kina an kai shekara za a daina jinsa tun da jiki ya zaban ya lokacin amma ta da hammu da gammu yadda shi yasu da hazanu in mun ga za mu ce hazanu da gammu da hammu su suna nan ba fa karewa da'imun mustamirru hatta ya rudda Allahu ila ajsadiha har Allah ya mayar da wannan ran zuwa ga jiki amma tana nan cikin batsin cikin dan tutur Ɗan dare tana raye to ai ka kalle su kamar baka gano su ba ke yanzu ba ka nadama abin da ka yanzu halin da kake ciki yanzu nan na kafa baka bakin cikin cikin sa shin ba ka da buri nan gaba yaushe wannan zai baka ko a duniya ba ran da in dai mutum na da hankali ba ran da wannan zai bashi sai dai na wani ya fi na wani hadari na wani ya fi na wani girma amma wannan ba su bane rai suna nan tare da rai bakin cikin abun da ya wuce a wuyan bakin cikin abun da ake cikinsa da damuwar abu da zai yiwu baya tun da rai an cire ta an ajiye ta kan tana nan cikin wannan bala'i har sai ranar da aka ɗauke ka aka faci cosa ta a cikin jiki nan kuma sai in jadidu ai abubuwa hisiye ne hisiye ne kowanne mai yiwuwa ne wanda ma mutum yana da cikin ɗan ƙaramin sa yanzu ila jafadiha fahina Yanta yantakilu azabu a lokacin kaga azaba za ta tashi daga kamari an fita barzaku an shiga lahira yantakilu azabu ila nau'in huwa adaha a amarru ya fi tashi ya fi tsanani haka kaga aka je lahira an je wurin dindindin za a shiga dindindin فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنصا بربه واستياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره ina za ka haɗa wannan da cikin bakin suke ka haɗa shi da murnan wancan fa'aina haza ada wannan wanda ya kama duniya kenan ko min na'imi in kan kwatansa da ni'iman wanda ya so kalbuhu zuciyarsa na rawa taraban rawan murna da farin ciki da yau damuwarsa ta rabuwa da Allah ta kawo yau ya sadu da Allah da yake neman gani kan Allah ya cire masa hijabi yau gashi ga Allah shi ilaihi wartiyahan bihubbihi wa tubahinati da Shi ne wanda aka yi cewa mutuwa sakamakon wanda ya dawo daga tafiya ne mutuwan wancan ya shiga ya bar bala'i ya shiga bala'i daga nan zai tashi zuwa masifa shi wancan daga wahala ne ta kare yau zai koma gida ya yi bacci ya huta yau ko tafiya kai nan da nan ina mutum kamar yanzu ina zuwa karo na dawo malam wani bacci nake daban na hutawa kaga haƙari na dukkan Allah ko baka yi shi ba kaga menene ka hoto shi kaga damuwan nan ta kawo sai ka samu kayan da dan bacci ka huta amma lokacin da kai tafiya ka dawo ka tuno lahira kace oh oh wata rana haka za mu koma lahira ko ai ko ka yi na dai ka duba a gida yau gadon kana nan shimfiɗar kananan abincin kananan yan uwan kananan meye ɗin kananan amincin kananan har da ka kwaɗo ka kulle gida ko kafa ta kafa wani har da mai gadi amma yanzu nan ka dawo tin kwalɗin ka ba kowa tare da kai in ana son sa ka buhu ya sa ka buhu amma yanzu kafin a fitar da kai daga nan duk da zai dubara ce irin wata dubara hatta ya kula ba'dhum fi hali na za'ihi akwai fa wanda yake faɗi a wurin mutuwa fa ina wa taraba hmm? akan ji wani ya su kusan baki ya faɗi haka wai yo daɗi ya shiga irin da wata mutuwa yana yi wai yo daɗi yo daɗi ya ga alherin da ya gani kuma daɗin ne sosai ya gani a lokacin sai bi ba da ba ka tambayi shi ne gani me ka gani me ka ya aka yi ba da ka shi amma akwai wanda ke mutuwa yana kiran wayo daɗi mai yi murna tun da murna ba ta iya tsoron tuwa ma waya kolul asar akwai wani yana cewa daga cikin bayan Allah wanda ya tsaya ya kama Allah ya bar duniya yana cewa masakinun alul duniya kharajo minha wa ma zaqu ladhiza al'aishi fiha wa ma tsaye ba ma ha a ce matsiyatan duniya sun mutu masakinun ahalin duniya yan duniya matsiyata ne wannan masu neman mulkin nan an fi ganin sa a fili da jakuna su masu bin su su kuma suna neman su ma a ɓantara musu abin da za su lafa masu neman duniyan da jakunan duniyan ce ce matsiyata خرجوا منها صنبر دنيا وما ذاقوا لذيذ ba su ɗanɗani daɗin da ba. daɗin duniya bautan Allah amma duk wasu kwandololi da kake da su da kake ganin in kwandololi kake duk wata kujera da kake tun kaho in ka hauta ka zama ka bar Allah ya tsiya ki eh? ba karama ba in eh, sai an je kan ma ba a gane wannan idan mutum ya sai ya ga Allah ya wala matsiyata sun ga zaka yan duniya matsiyata ne masakinu halin duniya matsiyata ne masu neman duniya kharaju minha wa ma zaqu ladhikal aishi fiha ba su ɗanɗana daɗin mutuwa ba daɗin duniya ba amma za kuwa a tsaye ba mafi iya shi wani yayin da zai mutuwa yake ta magana kuma rayuwar shi gaba ɗaya bautan Allah ne wa yaqulu al-akharu ne yace law alimal al-muluk وأبناء الملوك ما نحن فيه لجاء لدونا عليه بالسيوف ita ainihin kai da sarakuna sun san masu mulki duwansu ta ce da 'yan siyasan nan sun san yadda 'yan siyasa suke karafiya a kan kujerar shugaban ƙasa da kujerun gwamnoni da kujerun fiyamomi da kujerun kansuloli yi ayyadi da sun sani wa abana almuluki da 'ya'yan masu mulki kasan 'ya'yan su su ma'aikace suke ma na hannu fihi abun da muke cikinsa sai shi a masallacin nan yadda muke jin daɗin karatun nan in ka ga mutum ya fita sai dole ka ga mutum ya fita in ina waike waike ina ce to oh, yanzu dai yanzu dai zuwa kwana biyu eh da shi karo eh da gaskiya ne ya ana yi ana abin da mana rediyo haba malam da lajala duna da sun kore mu da yanzu an aka fara abin nan kafin ka zo an tare wurin duka halayyai malam har a duniya kafin zai ta wuta ba da dai yana magana barzakhu ne a wannan a duniya ne yayin da yake shirin mutuwa yake faɗa irin wannan magana wani yana raye a duniya yake faɗi wannan magana ba a duniyan ne ba wani ya zana ya roƙi Allah ya Allah na an ce aljanna akwai daɗi a can ya Allah daga cikin daɗin da za ka bani ka bani izini in dinga na hijira yanzu kai aka ce ga aljanna na ronka da nafila buta sallah ba ba da ita za ka yi sai dai in ruɗar ka kankari ya aka yi ma ne za ka je kai karya kake wallahi ba a samu amma in ba za haka ba ka ce maka ga aljanna ta tabbata ta tabbata da gaske ce aljanna ta tabbata shi ke nan yanzu ni dan aljanna nan ce kai dan aljanna ne ya ba ai ka ba shi littafin ka da buta sallah da dadduma sallah ni ina gama na samu abin da ke rewa amma shi ko yana ce ce ya Allah a lahira ka bani in dinga nafila cikin da'in da za ka bani ka ba ni izini in dinga maka na fila ina jin daɗin nafilar eh ayyana nan ba ko zai samu wannan ba ina wurin ni ne na kawo shi wannan ko da jala duna alai bisu yofi kai a washe haka na gaba zai